ta yana sharewa ce na kuka da idanunki sun kore saboda kuka it's okay kin ji yana masa kai ta a hankali baba ya ce tashi ki je to kai ma amin abubuwan ki ta boye miki cikin kayan ki gida ma baba kai ta baba ya sake share mata fuska ta tare da daga ta ta bar ɗakin Bismillahir Rahmanir Rahim. Ƙalƙalin ƙauna kashi na goma sha biyar. Sai Yasmin sai wuraren ƙarfe huɗu suka dawo gida. Ɗaki ta tafi da sauri bata ƙara fitowa ba. Sai wuraren sha ɗaya Amma ta shigo ɗakin har ta fara barci. Ta ba ta ya yakan yasa ta buɗe ido. Amma ta ce tashi mu je baban ki na kiran ki. Tashi ta ta zauna a hankali. Amma ta taɓa fuskanta murya can ƙasa ta ce Yasmin dan Allah ki kwantar da hankali ki kin ji. A garin nan zaki zauna ba wani gari ba. Ko tari kika yi zamu je. Kina jin kewa na zaki iya zuwa. To me yasa duk kika damu haka kika yi zuru zuru. Aure sai dole ne mijinki na ya mace dole za ki bar gidan mahaifinki ko ki koma gidan mijinki ko mu jima ko mu daɗe kin manta abubuwan da na koya miki ne. Girki za mu amma kai tai alamun a a hakan yasa amma tai murmushi ta kama hannunta ta ɗaga ta kama fuskar ta tai ta manna mata kis a goshi ta ce wow mai gyaran jiki ta iya aiki sosai babu inda baki a kamshi Yasmin masha Allah mu je yana ma amma kai tai ta bi ta suka fice zuwa ɗakinta. Uwar ɗakan Ammi ta wuce da ita baba na zaune bakin gado hakan yasa ta zauna a gaban shi ta sauke kanta ƙasa a hankali ta ce baba buga ni. Shiru baba yana kallon ta kafin sai ya kalli Amma ya ce ki ba mu waje. Ta ga baki Amma ta ta tashi ta fice abin ta baba kalli Yasmin. A hankali Yasmin ta dago fuskar ta gani tai baba ya dan rame shi ba. Murmushi baba ya mata. Ya nuna kanshi ya ce gobe ka kina gidan mijinki Fatima. Baba ya dai shiru kafin a hankali ya ce kar ki sake ki yi tunani saboda na aurar da ke kin dawo karkashin wani zan rage son ki ko kuma ba za ki iya kira na ki gaya min abin da kike so ba. Yasmin ko me kike so ki kira ni ki faɗa min ko me ke damun ki ki kira ni ki faɗa min ni babanki ne ko yaushe babanki ne ni har ƙarshen duniya kina ji na gina ma baba kai yi a hankali idanun ta cikowa da hawaye dan ajiyar zuciya baba ya sauke ya ɗauki wani fayil da ke gefen shi ya miƙa mata ya ce dukan ku na saya muku filaye kusan duka kuɗaɗe na da wanda na samu da na koma sifi abubuwan da ne da shi kenan dan ni kuwa yanzu na riga na ci na ci rayuwa na bana buƙatar wata mota ko gida gidan iyaye na ya ishe ni rayuwa ban so na bar gidan nan na je wani mansion ko estate ko me na samu naku ne wannan takardun guda biyu ne da na saya da sunanki wanda da daman duk randa zaki aure na ce zan baki. Karɓa. a hankali yasmin ta sa hannu ta karba baba ya sa hannu ya dauki wasu manya-manyan gwalagwalai guda biyu ya ce wayannan saitin sarkar gold ne da na saya miki sarka awarwaro da zobe da dan kunne saiti biyu ki boye su rayuwa babu wanda ya san gobe ban san ba ko zan rayu da ke har abada hawaye ne ya sako daga idanun yasmin a hankali baba ya ce sannan maza ba su da tabbas yasmin abubuwan nan da na baki anytime zaki idan bukatar amfani da su ya tashi zaki iya amfani da kayanki maybe zaki fara business ko wani abu da mijinki ba zai iya miki miki ba sai ki amfani da shi kin ki kama kanki yana masa kai yasmin ta yawa yana fitowa daga idanunta ta kasa magana kallon da baba yake yi wallahi ji yake kamar a fasa auren shi ba wai ya tsani mijinta bane amma haushe shi yake ji saboda zai tafi mishi da yarinya ta bar gidan shi a hankali baba ya ce tashi ki tafi Allah ya miki albarka Allah ya sanya albarka a auren ki Allah kuma ya baku zaman lafiya tashi yasmin ta a hankali ta juya za ta tafi kasawa ta da wani kalar gudu ta dawo ta sunkuye da kafafuwanta ta yi kanta akan sunyan baba tana kuka ta ce baba dan Allah kada ka bari a kai ni wani waje zan ci gaba da zama a gidanmu bayan an yi auren ban so na bar gidanmu baba wallahi ba na so da taurin zuciya irin na baba jin ya hawaye ya sauko masa daga idanu da sauri ya share su ya murmushi ya dago ta hannun shi ya kai kan fuskar ta yana share mata hawaye shi da na kuka Ni idanun ki sun kode saboda kuka is okay kin ji yana masa kai tai a hankali baba ya ce tashi ki je to kai ma aminki abubuwan ki ta boye miki cikin kayanki. ki yana ma baba kai tai baba ya sake share mata fuska ta tare da ɗaga ta ta bar ɗakin jama'a an ce rana ba ba ta ƙarya ko? Yau Juma'a a yau ne dukkan ɗimbin jama'a suka shaida ɗaurin aure tsakanin Mahir da Fatima akan sadaki dubu ɗari biyu da kuma Faisal da Sa'adatu akan sadaki shi ma dubu ɗari biyu. Ako Mahir na sanye da wani haɗaɗɗen shadda ya Allah ya yi kyau iya kyau abokin shi kuma yayan shi Ahmad shi ma ya yi kyau ya gayyato abokanansa da ƙawayen shi. Sai zokanan Mahir ake ana ango ango hakan ya sa Hamid ya fita daga dandazon wajen ya wuce wajen Farida da ya gani a kofar gida da ke magana da wasu baƙi ya ce Farida da sauri ta kalle shi ta ce ina yi ne murmushi ya ce ki je ki sanar ango zai shigo ya ga amarya shi wani kalan washe baki fari da ta ta juya da gudu ta shiga gidansu tana ihun ga mijin anti Yasmin nan zuwa wai ya gaida ku sannan ya gamata matar shi Yasmin na zaune ɗakin su ba daɗe da gama mata kwalliya ba ta saka wani irin farin gawun na lace wanda mayar ya aiko mata da shi wallahi ka kaga Yasmin zaka ɗauka Black Arabian ɗin nan ne shigowa ɗakin amma ta ganin Yasmin sai da ta daskare tsaye ta kalli ƙawayensu ta ce Yasmin ina eh, ce haka da sauri suka ce ita ce mama zuwa amma ta kawai ta rungume ta saboda tsabar yadda Yasmin ɗin ta kyau masha Allah ashe na haifi kyakkyawar yarinya wallahi ta kalli ta ce ku kawo Yasmin falo na ji an ce angon nata gashi na zuwa fita Ahmadu kuma suka shiga ƙara gyara mata fuska aka yafa mata wani net fari aka aka ƙara fesa mata turare wanda uban kamshi da take aka fito da ita kowa kallon yake ana ayiriri zaunar da ita suka yi akan dogon kujeran fala daidai nan matan da ke tsakar gida suka hau ihu ga angon Yasmin ayiriri faduwa gaban Yasmin ya ɗauye sosai a hankali mai da ke tafiya kan shi a ƙasa a wannan gaba zuwa ɗakin Ahmad da wasu ƙawayen bayansa ake nuna musu suna rawar kai an ga ɗaɗɗin gayu. Shiga ɗakin amin Hamid ya Mayar ya biyo shi a baya. Yasmin ta kaɗai ce zaune kan dogon kujera kan ta ƙasa ta kan cinya. Tun daga kan ƙafar ta Mayar ke kallo har zuwa ita ɗin baki ɗaya wani kala lumshe idanu ya buɗe ya tsaya gabanta. A hankali zo ka ga yadda ake leƙen ɗakin Ami ya cika maƙil. Hannun shi a hankali ya sa aljihu ya shiro sabbin rafa na yan dubu dubu guda biyu ya shiga manna mata su. Ihu kawai ake ana ayyuriri abokan Hamad da ƙawayensu a ah, na bidiyo. Maryam watsa watsa mata kuɗi suka ƙare ƙawayen sa'ada abokan Hamad suka iwu. Saura runguma ta halal. Ɗan jiya waye ya kalli Hamad dan mugun kunya yake jiga mutane har da iyaye. Yana mai gaya Hamad ya a hankali alamun yayi. Yan laki suka hau iwu ana cewa angon Yasmin na da kunya kamar ita. A hankali mai ya kai hannun shi ya ɗaura kan hannun Yasmin da ya sha lalle da ke kan cinyarta. Take wani irin spark daga Yasmin aishi suka ji amma babu wanda ya nuna saboda mutane. Daga ta yi hakan sa ta taso a hankali kamar kwai kanta a ƙasa gamanta na faɗuwa sosai. Ganin ta ji kallon tashi ya sa cikin wata irin sassanyen murya ya ce Fatima. Ihu ɗakin ya ɗauka a kamar ana wani dirama, a wajen. Har tura-tura ake daga waje don a ga me ke faruwa a ɗakin Ami saboda ihun da ke tashi. Ne da Yasmin ta so ta daure kar ta ɗago idanuwanta kasawa ta yi. A hankali ta ɗago idanuwanta da aka ado a ƙasa da sama ta zuba a kan shi. Mai da ji ya biya da ki zuciyar shi. Bai taɓa sanin Yasmin tana da kyau ba sai yau. Ya Allah. Ya faɗi a hankali limshe idanun shi ya buɗe su kafin a hankali ya ƙara taku ɗaya zuwa gabanta ya bata wani kalan runguma da bai taba zato ba zo ka ji ihu da tafi da ayiri babu wanda ba a yi ba a ɗakin ammi yasmin duk yadda ta so ta danne kukan da take ji sai da hawaye ya zubo a taron zuciyar su ke bugawa kasa sakin da mairi yayi sai da ahmad ya ce malam ta zama takafa. kafa aka ihu kamar za a tada ɗakin sannan mai ya sake ta a kunyace ya juya ya fice da sauri sama suka bi ana ihu ana dariya ana ayiri ƙawayen sa'a suka kalli yasmin da ke goge hawayen da take wannan kukan farin ciki ne wallahi mijinki ya bala'in haɗuwa kamar jira take ta Tashi ta yi da gudu ta yi uwar ɗakin Ami ta kuka jikinta gaba ɗaya ƙamshin mahi yake daga rungume ta da ya yi ita dai ta shiga uku. Wuraren ƙarfe bakwai motocin saman da abokanan shi suka yi layi a gaban gidan baba ɗauka amarya. Aka nemi baba sama ko ƙasa aka rasa. Ba a gan shi ba, Bafa ya ɗan waya ya kira shi ya ce kana ina Ibrahim. A hankali baba ya ce bafa ba zan iya a gaba na ɗauki ‘yata a kai ta gidan wani ba. Na riga na ba ta abin da zan ba ta na yi mata faɗa tun ba yanzu ba. Kawai a tafi da ita. Shi kan shi sai da baba ya ba shi tausayi ba dan komai ba sai dai ya yadda ya san baba ke son yaran shi a hankali ya ce ka yi a hankali ibrahim ka mata addu'a sannan ka san cewa aure da diyarka da kanka da ranka da lafiya kamar rahama ce da ubangiji ke yi ba kowa ke samun wannan fa akwai waɗanda ba su rayu sun ga auren 'ya'yansu ba to su su ce me Allah ya nuna maka ka aurar da Yasmin ka ba ta tarbiyya mai kyau ta kai manzalin aure kuma ka aurar da ita to alhamdulillah gida kai baban ce aka ni baffa ka sai waya baffa ya aka kawo mai Yasmin ya mata fada sosai ya gaya mata baba yana ofis ya ce a tafi da ita na fa Yasmin kuka haka sai da baffaye da gaske aka shiga mota su farida da ranar suka shiga yan uwa ammi kawaye da abokan arziki aka fi su a baya aka kai yasmin gidanta babban gida ne gidan sa mas sosai mai bangarori uku duka kuma duk gini ne mai bala'in kyau bangaren baba bangaren hamad da yake a rufe ba a gama gyara shi ba sai bangaren mahir da aka gama gyara shi ya kyau sai da aka kara kai ta bangaren baba makaho da matayen su malam sani da liman da mutanen anguwa ke wajen suka karbi yasmin aka yi wasu al'adu aka mata kyauta sannan aka tafi da Yasmin bangaren ta. So ka ji wa da mata ke faɗa. Dan ba karamin kokari su baba suka yi ba sun kashe kuɗaɗe. Za ka ɗauka cewa duka kuɗaɗen da baba yake tarawa ne ya siya mai Yasmin kayan ɗaki. Dan babu ƙarya kayayyakin da aka mata. Ko ɗiyar gwamna ce ita albarka. Sama aka wuce da ita. Wuraren karfe ɗaya mata ya shigo ɗakin daidai mai na fitowa daga wanka ɗaure da tawul a gugun shi. Sai kuma karami da yake tsane kan shi da shi. Da sauri mata ya wajen shi ya ce wai ya aka yi ka bari. 'Yan uwanta suka kwana maka a gida. Dan kallon shi bari yayi sai kuma a wulakance ya ce to a na suke baki Hamad ya saki yana kallon shi sai kuma ya dawo ciki mai na kokarin bude wardrobe Hamad ya shigo gaban shi cikin dan fushi ya ce ka dauka bana lura da kai ne this past few days ci gaba da tsane kan shi mai yayi kamar ba da shi Hamad ke magana ba hakan yasa Hamad ya kule mai ina maka shiru ne ina barin wasu abubuwa ban so in takura maka amma yana da kyau ka saurare ni wani abu dole in gaya maka yi magana tare da sa hannu ya fuske karamin tawul din da mahidin ke fama tsana kan shi da shi ya jefar kasa hakan yasa Mari ya kalle shi ran shabace shi ma ya ba yace ce fight is most a eh, want ba za ka taba get rid of feeling da kake ji ba that girl ba saboda kana santa wani kalar kallo mai ya Muhammad ya ce are you shocked Mari ya ce you are madly in love with Yasmin ta kuma yi ke kallon shi Hamar ya ce I will know you all my life babu wanda zai iya cewa ya san ka kamar ni Mahir ban taba ganin ka canza hanya ko ka bar abin da kake ba sai akan yarinyar nan ya nuna kofa ya ce you fought that Ebin woman for Yasmin ka sami accident saboda Yasmin ka sami lecturing ka koyar a makaranta ka je kai lecturing kai aure aure saboda Yasmin kai da babu abin da ka tsana kamar aure amma ka aure Yasmin ka bar business naka saboda Yasmin kai ƙarya za ka yi tafiya ka ta wannan saboda Yasmin Mahir what do you think are you that dumb ba za ka gane cewa yarinyar da duk abubuwan da kake yi a kanta saboda kana mata son ta ne kake yi ba tunda yake maganan nan wani kalar dim dim gaban Mahir yake yi ba wai yana so ya ƙaryata Ahmad ba ne ya san kusan hakan ne dan abubuwan nan da ya bai taɓa yin su ba ya kuma yarda da cewa sanya Yasmin yake yarinyar commissioner of police da wani kalar sauri ya juya ya ba kama Ahmad baya bakin shi an rawa yake ya ce Ahmad ban san me ta min ba kawai na ji ina son in rayu da ita ko zan sama wa ruhi na salama na aure ta ne saboda na san tunda yanzu tana tare da ni zan koma business dina ka san contract nawa muka rasa kwanan nan saboda wannan business din mu yayi rawa saboda bana nan Business ɗin banza, Ahmad ya faɗi ran shi a mugun bata kamar zai mari mahir. Cikin ihu ya ce, kaya aure ba za ka nutsu daina maganan wannan banzan business ɗin ba da matar can ta ɗora ka a kai. Mahir wa me yake faruwa da kai ne? Allah ya yi ka gifted and talent, you are smart, ko me ka sa hannu yana haɓaka. Ni na akwai kuɗin ka da ke na almost about 15 million. Ba zai ishe ka ka buɗe wani business din ka fara ka bar in faya ɗin can ba? tun da ka riga ka yi aure kuma ka bar gidanta ka ci gaba da rayuwarka a nan ba za ta taba sanin kana nan ba mahir me yasa kake yin wasu abubuwan ne hamad ya nuna kan shi idanun shi sun yi jajir kamar mai shirin kuka muryar shi yayi rauni sosai yana rawar ya ce mahir mi hamad yuwa broda hawaye suka tuttuko a idanun shi a hankali hamad da maganar shi ya yi sanyi sosai yace, ce you have baba you have the girl the girl you love mahir me kuma kake so me kake so ka samu me yasa ba za ka bar rayuwa da wa'incan mutanen da ba su da wani amfani a wurinka ba ka zauna ana nan karasa magana hawaye na fitowa daga idanuwan shi. Wani kalar sanyi jikin Maini yayi kamar kankara da sauri ya juya ya koma cikin ɗakin. nawa Hamad yayi a hankali ya rasa mai matan nan ta mamahir amma koma menene ya san Allah baya bacci. Wannan aure kaɗai yana nuna cewa Allah baya bacci kuma insha Allahu da sannu Mahir sai ya kuɓuta daga hannunta. Da sannu Mahir zai bar komai da komai nata zai bar ta insha Allahu. A bangaren Yasmin kuwa tun da gari ya waye ta tashi da mugun zazzabi, idan da daddare ba ta bacci sosai ba. Ga yunwa da take ji amma ta kasa cin abinci ko kaɗan jikinta zafi kamar wuta. Damuwa ya mata yawa sosai. Duk da cewa an yi auren su da criminal ɗin da baba ke neman ruwa a jallo sannan kuma yanzu haka tana cikin gidan shi. Tana ɗakin shi ne inda za ta dinga rayuwa a ciki. Duk da aka ƙasa zuciyarta kawai tana so ta gan shi. A hankali Farida ta kwankwasa ƙofar ɗakin. Dan ba ta so ta buɗe ƙofa ta shiga ciki kai tsaye. Buɗe ƙofa aka yi Hamad ne yana sanye da riga da wando. na barci a jikin shi farare a ta Farida ta ce ina kwana ya Hamad murmushi ya mata ya ce hawa yi Farida har kin tashi daga bacci yana masa kai tai a hankali ta ce eh na tashi mm maman mu ta ce na zo na ga ma yaya mai anti Yasmin ba ta da lafiya kuma tun jiya bata ci abinci ba wai ko zai ba da magani a kawo mata dan matsawa Hamad ya juya ya kalli Mahid da ke kan dogon kujera da ke falo shi ma yana sanye da kayan bacci na dark blue masu dogwayen hannu da dogon wando hannun shirke da kofi na kofi yana sha a hankali laptop akan jikin shi ya kamar bai ji su ba yana aiki Ahmad ya ce ga Mahir din can ki faɗa masa shiga ciki Farida ta shi kuma Ahmad ya mai da kofar ya wuce sama abin shi Mahir na kallon shi ta wutsiya idanu har ya karasa sama Farida ta karaso gaban shi a hankali ta ce ina kwana ya Mahir aje kofin yayi da system din ya dan mata karaman murmushi a hankali kamar mai rada ya ce je ki riko ta ku fito ta kofar kicin ina wajen yana masa kai Farida ta yi ta juya ta fita a ranta ta ce ya Mahir na mugun son Yasmin wallahi amma ba ya da hayaniya da surutu tashi Mahir ya karasa ta kallon sama ganin Ahmad baya wajen yasa ya wuce ya bude kofar falo ya fita ya zaga ta baya yana tafiya a hankali har zuwa bangaren Yasmin. Jikin bango ya tsaya sai a lokacin ya ma kalli kanshi wanda har yanzu kayan bacci ne a jikin shi da silifas ɗin wanka a kafar shi. Dan ya fuska yayi ya fodin hannuwan shi a ƙirji yana kallon kofar kicin ɗin. Sama Farida ta je ta buɗe ɗakin da Yasmin ke ciki har ta yi wanka ta saka atamfan bubun da aka mata aiki ba ma ta ɗaura ɗan kwali a kai ba gashi kanta har wani sheƙi yake. Gashi mai laushi dan an wanke mata shi da salon an an yi stretching nashi don ba ta sa relaxa Gashin yayi tsayi sosai ya yi kuma bala'in kyau dan tana da gashi mai tsayi sosai. Na sale irin Fulani, babu komai a fuskanta sai mai da ta shafa. Sai wani milik ɗin gale da ke ajiya a gefenta a kan gado da sauri Farida ta ɗauka ta yafa wa Yasmin. Duk da halin da Yasmin ɗin take ciki amma waya ta yi wanka kafin ta dawo, da sauri farida ta warware mayafin ta rufa mata a kai ta ce ki zo dakta a duba ki da sauri yasmin ta kalle ta bata ce kume ba dan ba mata da karfin magana hannunta farida ta ja ta ce ta sha anti yasmin Jibiyar da hannun ki ke tsafi ta san idan ta ce mata mijinta ke kiranta ba za ta ba saboda kunya babu yadda yasmin ta iya haka ta tashi idan ita duka ɗaukar ta amin ɗaya zai duba ta dan shine likita a gidan Silifas ta saka ta bi Farida da ta rike mata hannu tana janta, banda kawai take yi tana tafiya. Dan babu komai a cikinta. Ganin suna saukowa daga sama ya sa mama da jama'a da ke falo ta ce ina kuma za ku? Da sauri Farida ta ce, sai aka yi na gaita likita ya ganta." aka yi sa mama ta ce, "Okay, in maza ki dawo sai ki daure ki breakfast." Gina musu kai kawai Yasmin ta yi bata ce komai ba suka yi hanyar kicin. hankali Yasmin ta ce me za mu yi a kicin. Daidai nan Farida ta bude kofar baya ta wangala kofar ta ce ya Mahir na jiran ki. Daidai Yasmin ta da idanu da Mahir da ke jingina da bango. Ya fudin hannayen shi a kirji shi ma yana kallon ta tun daga kan gilan kanta. Da ya dan sauka baya kana ganin gashin ta da ya kwanta sosai ya yi har zuwa kayan da ta saka. Faduwa gaban Yasmin ya da sauri ta ɗauke kanta daga kan fuskar Mahir da ke kallon ta da sauri. Ta kalli Farida cikin kasalalayen murya ta ce na ji sauki ba sai an duba ni ba ta juya da sauri za ta tafi Mariya ce Fatima ta ga Yasmin ta tsaya ta kasa tafiya ciki kamar yadda ta so yi ba tare da ta juyo ba tashi Mahir yayi daga jikin bango ya taho a hankali zuwa cikin kicin din hannun shi yasa a hankali ya kama hannunta wani yar Yasmin ta ji amma ta daure bata nuna ba kallon Farida Mahir ya ce ki min ci Farida da abinci ki kawo mata a nan boys quarters ya nuna mata gidan da ke kusa da nasu karami yana masa gai Farida ta yi da sauri ta wuce falo dan ɗebo abincin da aka kawo musu shi kuma Mahir ya ja hannunta ya ce let's go ya motsi ta yi ba tare da ta kalle shi ba cikin fashi da zafin zazzabi ta ce ka bar na anan na ji sauki gajiya ke damu na kuma zan iya kula da kaina ganin gardama za ta yi masa kawai ya duka ya dauke ta a ruɗe ta kalle shi ta ce don Allah ka sauke ni na shiga uku wallahi wani zai gamu ta magana tana kallon kofar kicin din da yake a buɗe kuma a tsorace kamar ba da shi take magana ba wucewa mayri ya tafi zuwa abin kwata din ko da kofar ya shiga ciki ɗaki ɗaya ne babba da ke da bayi karami da kicin ga gado a gefe tsaf ga tv sauke ta yi a hankali kan gadon da wani kalar sauri ta tashi zaune gabanta na faduwa ni zan koma can wani mugun kallo ya mata yace zauna zama ta a hankali ta sauke kanta ƙasa gabanta na faduwa sosai dan dukawa ya taba hannunta da wani kalar sauri ya Yasmin ta dago manyan idanuwanta ta kalle shi sauke idanuwanta ta gani yadda ya haɗe rai yasa ta kasa magana a hankali ya sauke gilan daga saman kanta ya bi gashinta da kallo kafin ya janye gilan da ke wuyanta ga baki ɗaya yana jin wani kalar kamshi da take da bai taba jin abin da ya mai kamshi kwatankwacin wannan ba. Rike gilan ya yi a hannun shi ya kai gefen ya kai ɗayan hannun shi ya ɗaura akan wuyanta ya taɓa ya je da jikinta yake da zafi Ajin gyalen yin a gefe ya wuce bayi da sauri ya fito ɗauke da wani ƙaramin bowl na ruwa da wani sabon tawul a hannun shi da yake cikin leda yana zuwa ya ajiye ruwan a gabanta a ƙasa ya barke tawul ɗin daga leda. ya yadda leda a ƙasa ya sa tawul ɗin a ruwa daidai na aka kwankwasa ƙofa da wani kalar sauri ya simin ta sa hannuwanta ta ɗauki ta za ta rufa fuskar gyalen ya juya ya yi ya simin ta bi shi da kallo yana riƙe da gyalen a hannun shi buɗe ƙofar falon ya farida ce da tire na abinci da ti ba tare da ya barta ta shigo bai sa hannu ya karba ya ce can kana kallon ya simin da ke hannun shi ta ji wani kalar kunya ya kama ta ta wuce da sauri ya mai da kofar ya rufe marzakin simin ta ji gabanta ya faɗi ganin har da sa mukulli aje abincin ya a gefe ya taho gabanta ya ciro wayar shi daga aljihu ya dani nomba hamad ya sa a kunne yana tsugunnawa gaban simin ya dauki cikakken tawul din ya matse ya kai zai daura a saman wuyanta da wani kalar sauri ta riƙe hannuwan shi idanunta sun sun da kwalla ta girgiza kai daidai lokacin amur ya dauki waya hakan ya sa mar ya ce ba wa jan jakar asibitin nan ya kawo min ina boys quarters yana magana ya ga tsawai yayar a gefe ya kalli yasmin kallo yake mata kallon da yake mata yasa ta saki hannun shi da sauri cikin murya kamar ta yar karamar yarinya ta ce sanyi zan ji wani shegen kallon mari ya mata da mayin idanuwan shi da sauri ta zuya da kanta gefe hakan yasa ya daura tawul din a wuyanta firgita ta yi irin wanda mutum ke yi idan ruwa mai sanyi ya taba shi a hankali mai da ke kallon ta yace lazy girl tura masa baki ta ya bi bakin da kallo idalib din nata suka yi na asalin mara lafiya bai ce mata komai ba ya mai da tawul ɗin ruwa ya ji ko ya fito da shi ya ce kalle ni jiyo da kanta tai a hankali ta fesin nashi kanta a ƙasa a hankali ya ɗaura tawul ɗin kan goshinta da gashinta ke kwance a jiya zuciya ta sauke tana jin sanyi na ratsa jikinta a hankali tare da lumshe idanu sosai mai ke wani irin kallonta saboda yasmin a sofi beautiful wani karan natural beauty kin Allah ya bawa yasmin yana ƙara kallonta tana ƙara masa kyau ga ta da gashi a jiki sosai kamar na buzuwa ƙara kwankwasa kofar aka yakan yasa ya janye tawul ɗin daga goshinta ya maida shi cikin ruwa ya miƙe tsaye tafi wajen kofa ya buɗe. Yana buɗewa Dan ya gani ya kawo mishi jaka karɓar jakan ya yi aji a gefe ya ɗauki bawa ɗin ruwan ya wuce ya kai bayi ya dawo. Zama kusa da ita a bakin gadon jikinsu na gogan juna. Mugun faɗuwa ta ya da sauri ta matsa gefe a hankali yana jin ta amma bai ce mata komai ba. Farantin abincin ya ɗauka ya ɗora a kan cinyar shi. Kofin ti ya ɗauka ya juya kafin ya ɗan ɗebi kaɗan ya kai bakin shi jin babu zafi. Juya da kanshi ya kalle ta kanta na ƙasa sai wasa da yatsunta take a hankali ya ce dawo inda kike ki zauna. Dan kallon shi ta yi idanunta sun yi raurau kafin a hankali ta matsa kusa da shi. su na gogar juna. Ce ɗin ya miƙa mata. A hankali ta sa hannu ta amsa ya ɗauki wani cokali. Ya sa a cikin jollof rice da salad ɗin da Farida ta kawo. Ya ɗebo kaɗan ya juyo ya kalle ta. Murya can ƙasa ya ce ofin yawa masu buɗe bakin ki maga. Kamar yana magana da ɗan yarinya. A hankali ta kalle shi. da idanu suka yi. Wani abu ta ji ya tsaya mata a wuya. Yadda ya tsare ta da idanuwan nan. Ta buɗe bakinta ya sa mata abincin a ciki a hankali. Zaunawa ta shiga yi bakinta babu ɗanɗano ko kaɗan. ta kai ti baki ta kurba ya sake ɗebowa ya kai bakinta budewa ta tana kallon shi kamar yadda yake kallon ta ya sake sa mata ta ɗan tauna ta haɗiye da ruwan ci sai da ya bata kusan cokali biyar ta ci a na shidan kawai ta sa mai wani irin kuka ta ce ta ƙoshi bai san lokacin da ya ce ya ishe ki yana mata kai tai tana kai hannu ta share fuskanta da lips ɗinta da ya pink sosai kamar na ai jaririya ɗauke idanun shi ya daga kan lip ɗin nata ya mai da tire ɗin abincin ya aje kan side ruwa ya miƙe tsaye wajen jakan ba tare da ya kalle ta bai ce finish ki shanya ce ɗin zan miki allura da wani kalar sauri ta kalle shi ta ma kasa magana gaban da sai faduwa yake hawaye yana ƙara zubo mata akan fuska ta sa bayan hannu ta goge wani kwalon allura ya ɗauka ya buɗe ya ciro botin ɗaya da sirinji ya ɓare ya zubo ya zuƙo allura ya ɗauki wani different ya ɗauki wata allura shi ma ya zuƙo sannan ya ɗasu su duka a sirinji ɗaya ta wutsiya idanu yake kallon yadda take kallon allura tana goge fuska a hankali wani ɗan murmushi ya saki ya ɗauki auduga da aka zuƙa da spirit ya taso ya zo fashewa da kuka ta yi sosai da gudu ta aje kofin ti ɗin a ƙasa ta shige cikin gado can banko. tana girgiza masa kai don Allah kar ka min allura mahir tsayawa ta ke jin ta kira sunan shi haka nan kirjin shi ya buga zaro idanu ta tana kallon shi a hankali ya hayo gadon a ruɗa ta miƙe tsaye za ta gudu hannu ɗaya ya sa ya fisko ta jikin shi ta faɗo za ta tashi ya ce ke rantsuwa ta da sauri hannun shi ta tana kallon fuskar shi da alluran ke hannun shi ta ce to a ina za ka mu yana kallon ƙwayar idanuwanta da ke bala'in ƙyallen hawaye ya ce wanyuwa ta ne bombom ɗinki. Fanya masa ka faɗa ta da sauri ta sake rushewa da kuka ta ce wallahi kamar a hannu ni ba za ka ga jikina ba. A hankali yana kallon ta ya ce wai. Dan tsagaita kukan ta tare da ɗauke kanta daga kallon da take masa kamar zai haɗiye ta. Tare da ɗauke kanta daga kallon ta da yake yi kamar zai haɗiye ta da idanu. Za ta juya da sauri ya jawo ta ya sa ta a jikin shi. Riza idanu ta yi. Gamgama hakan ya sa ya ce open your eyes. Ko da idanun da ta yi ba musu a hankali ya look at me. Zuma masa idanu ta yi. idanu ya ya kai hannun shi ɗaya ƙasar rigarta. Ya fara ja sama kaɗan kamar baya su Wani irin yar Yasmin ta ja hakan ya sa ta yi yunƙurin rufe idanuwanta da sauri yace ce dan shot Jos Ayers. Ki kalle ni, buɗe idanuwa ta tare da sauke wani gwaron ajiyar zuciya yana kallon ta right in the air cikin wani irin soft sexy voice. Ya ce kin san cewa a yi man auren sunna fa kai Daidai lokacin ya ƙarasa jan rigar ta zuwa sama. babban ɗin nata bata saka komai ba. Babu wanda a hankali ya yunkurin zai daga fuskar shi ya kalle ta da sauri cikin murya wanda ke shirin fashewa da kuka ya sumi ta ce don Allah kaka kalle ni a haka. Yana kallon kwayar idanuwanta ya ce I can't I have to look what is rightfully mine. Da wani kalar gudu ya sumi ta ritsa idanuwanta gangam saboda wani irin kunya da ta ji zai gane mata jiki. Kallon fuskar na kusan minti ɗaya kafin a hankali ya daga kan shi ya juya tun daga kan tun daga kan yatsun kafafuwanta da suka ji lalle ya bi da kallo har izuwa saman santala santalan tunyoyinta da suke nan chocolate kalo suna mugun shaki saboda gyaran jiki wani red pant ne a jikinta da ya kasance transparent a wani irin hankali ya kai hannun shi ya ɗaura a saman pant ɗin ta wajen ƙugunta wani kalan mahaukacin shock yasmin ta ji da bata san lokacin da ta yi wani kalan shigewa ƙirjin shi ba ta ƙanƙame shi kamar za ta shige jikin shi kusan miti ɗaya mai da a haka ya kasa komi kafin a hankali ya ja light pant ɗin ƙasa kaɗan ya biskit ɗin nata da kallo Kafin ya shafa mata auduga da spirit ɗin da ke jiki, ya mata allurar ba tare da ta sani ba, saboda ba shi da zafin hannu. Ya mata allurar ba tare da ta sani ba saboda ba shi da zafin hannu ko kaɗan. Yana gama mata, ya saka mata rigar tare da jingina da bango, tana kan jikin shi ya kai hannu saman. A hankali ya kashe wutar ɗakin, da sauri ta bude idanuwanta ganin duhu dindim. Za ta yi rinkura ta tashi ya ce ko ma ki kwanta. Ba ta yi musu ba komawa ta yi ta kwanta a hankali kan ƙirjin shi, shi kuma ya sako da ƙafar shi ya ɗaura hancin shi cikin gashinta. So kawai yake ya ta jin ƙamshinta, ya kai hannu hannun shi ya ɗaura a bayanta yana shafa gashinta a hankali. Ya kai hannu zai zuge zub ɗin rigarta da wani kalar sauri jikin ta rawa yake fashewa da kuka ta a hankali sosai murya ta na ruwa ta ce don Allah kai haƙuri. Cikin muryarsa mai kaushi ya ce abin da ake ma mata aure. Sake matse ta yi a jikin shi ya kai hannu duka biyu ya sa ta a cikin rigar shi. A hankali ya shiga yi mata message da ake yi wa mara lafiya. Wanda daga nan Yasmin bata san sanda ta lula duniya in bacci ba dan dama a gajiya take. Tun tana jin tsoro har ta zo ta daina bacci ya ɗauke ta. Bacci ya ɗauke ta a nan kan kafaɗar shi. shiru mairi ya daina mata message din jin bacci mai nauyin gaskiya kwashe ta a jiki a hankali ya soke hannun shi ƙasa ya shiru yana jin yadda zuciyarta yake bugawa tun yake kamar ya sa cikin shi ya ɗinke kawai ya wuta yanzu ya aure ta gata a jikin shi amma bai daina jin abin da yake ji a kanta ba to sai ya kankame ta ya rasa me yasa idan yana tare da yarinyar nan komai yana tsaya masa can yanzu shi kaɗai ya san me ya rasa a in faya su wannan kwana biyun da ya baya nan lamsha idanu ya ba tare da ya raba ta a jikin shi ba ya wani kalar kwanciya da ita da sauri ta ƙara kankame rungume shi tana sauke ajiyar zuciya cikin bacci shi ma a haka baccin da ya daɗe bai bai ebe shi wannan shine lokaci da ya farko da ya bacci mai nauyi da rabar da ya yi shi ya daɗe Ahmad na zaune a falo ya kalli agogo murmushi kawai ya ce munafikin banza munafikin daga jan bata da lafiya jibiya da jikin shi ya wurawa taɗa baki ya ɗauki makullin mota abin shi ya wuce ya fita dan yana da wani fatin da zai duba na falo kuwa buɗe tafta hirar Yasmin da Mahir akai dan sai da mama ta ta tsiye Farida kan ta faɗi nan ta faɗa mijinta ya ce a kawo ta ta kawo mata abinci wa nan fa dakata Sahira. Kawar mama da ta biyo mama ta ce aikin gaba za shiro shirin nan masu kunyan nan sun fi kowa rashin hakuri wallahi da dan banzan fitina. Wata mata ta tafi ta ce yanzu ko bara mu tafi yanzu ko barin mu tafi ba zai yi ba yasa aka kai mai matar shi. Da sauri mama Inti ta ce da yanzu nan ta zo bata wani zuma da zuwa ba ta ce a'a dan Allah ku bar min yara su shakata zamani ya canza. Wai yaushe ma da rabar da ku ji an kwana ya ma yi kokari da ya bari kuka kwana bawan Allah ku bar shi ya lura da matar shi ta da lafiya fa. Allah dai ya kawo kazantar ɗaki. Duka aka taru aka suka amsa da amin sannan suka shiga gyara gidan don su yi sauri su gama su tafi in yaya yanzu? mai din zai kasance shin mai din zai bata ba zai mata komai ba za ta tashi ta ga sufari da ko kuma za su tafi ne ba da a kashi na gaba